Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da warhaka a yau na kawo mana wani application ne mai matuƙar amfani application na editing hoto ne gaskiya yana da matukar amfani sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ku ga muhimmancinsa da kuma amfaninsa da kuma dalilin da zai sa ka ɗauko shi suna application retouch gashi nan kamar haka bari mu fito da shi sai ka bi link ɗin shi da za mu sa a description ka ɗauko shi domin amfani da shi in ka shiga cikin application zai kawo maka fuska kamar haka daya daga cikin amfanin application in nan shine yanzu misali sai ga sau da photographers din sun ɗauki mutum a hoto ya su sa logo nasu wasu kuma ba su san haka to wannan application zai taimake gurin cewa yanzu bar mu gwada da wannan kamar haka sai ka ɗauko hoton da aka ɗauke ka baka sa wannan logo na photographer yanzu kun ga wannan hoton an ɗauka gashi ya yi kyau amma photographer ya sa logo shi to ni kuma ba ni so misali ina so in cire to yadda za ka yi shine sai ka zo ka taɓa wannan rufe ɗin shi kamar haka a nan ƙasa rubututtukan da suke ƙasan nan ka taɓa shi sai ka zo ka sa hannunka a kan rubutun ga shi ya rika indicating maka a nan kana share iya rubutun da kake so ka share ga shi kamar haka sai ka bi shi one by one tabbatar ka taba ko ina daga cikin rubutu wanda kake so ya fita sai ka ɗaga hannunka to daga zarar kun gama yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan babu wannan logon ba tare da hoton mu ya samu wani matsala ba idan kana son ɗauko hoton kai saving ɗin shi ga wani alamar ƙaro da ya kalli sama daga nan sai ka taba sai ka taɓa galarin nan a nan shikenan hotonka ya sai mu je abu na gaba yanzu misali wannan hoton ga shan ɗauka ya yi kyau komai normal to amma an kalura a jikin fuskan wanda yake jikin hoton na wasu yan kananan ƙuraje to ya danganta ko duk girman ƙuraje ne ƙanƙantar shi za ka yi cira da wannan application kamar yadda za mu gwada muku yanzu shi ma still za ka taɓa rufe din nan bayan ka taba quick rufe sai ka zo ka taba wannan blemish remover sai ka nemo abin da kake so ka cire kar mu nemo wani yanzu kama wannan kurjin gashi a nan sai ka ɗan taɓa shi kamar haka kana da gashi kamar yadda kuke gani a ɓace duk wani ma ko ma tabo ne ko ma me ne za ka riƙa taɓa su kamar yadda muke yin nan za su riƙa bacewa yanzu bari mu gwada da wannan tabon ma gashi a nan sai ka taɓa shi to gashi kamar yadda kuke gani ya ɓace kuma duk girman tabo duk girman abu in ka taɓa shi da wannan rufe in zai ɓace a fuskar ka bari mu ƙara gwadawa da wannan na ƙasan gashi kamar yadda kuke gani to wannan su ne wasu daga cikin amfani na wannan application domin amfaninukan shi suna da yawa sai mu je na gaba domin ganin wani daga cikin amfanin shi ɗaya daga cikin amfanin wannan application ɗin shine kamar haka yanzu misali wannan titin mu ɗauka cewa ba mu son gani waɗannan motocin a kan titin to ko za ka zo ka taɓa wannan quick refe ɗin kamar haka in ka taɓa shi ya kai zumin hoton sai ka zo da ka yi ƙara girman yanayin taɓawankan daga nan sai ka ɗan ƙara girman saboda abu ne za ka yi to kawai sai ka zo ka shafe kan motan ka tabbatar da cewa ka taɓa titin kamun ka zo kan motan ka taɓa dago yana dawowa kalanta kalan titin kenan kuke nufi a shi kamar yadda kuke gani wato sai ka zo ɗayan ma shi ma sai ka mata sori mun taɓa wani abu daban ta ma sai ka mata kamar yadda kai wancan to ga shi kamar yadda muke gani ya zama babu waɗannan motocin da ba mu son ganin su a kan wani titi don haka nake cewa wannan application yana da matukar amfani mun mu mun sosai mu haɗa bidiyo na gaba